الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير كسني يا كي wannan manzo Allah shi yake da mulkin samai da ƙasai yana juya abin da yake cikinsu da abin da ya ga dama yana azabtar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya gafarta wa wanda ya ga dama da falalarsa hakika Allah mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa